نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga korewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya kuma sa mu dace da aiki da abin da ƙur'ani ke karantar da mu a daidai yammacin yau muna karatu ana ruwan sama muna addu'a da Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allah ta'ala ya ba mu ruwa wanda yake mai albarka yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na bakwai a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in muna cikin suratul baqara sura ta biyu daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama kamar kullum muna masu farawa da addu'a da kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu a cikin bayin da ake yanta su zuwa ga aljanna kyawawan addu'o'inmu da muke dare da rana Allah subhanahu wataala ya amsa mana waɗanda suke cikin mu suke neman aure Allah ta'ala ya ba su hanyar aure na halal Allah ta'ala kuma ya sauwaƙe musu rayuwar aure da waɗanda suke da aure suke neman haihuwa Allah subhanahu wataala ya ba su haihuwa mai albarka ya ba su ikon zama lafiya da iyalansu waɗanda kuma suke da juna biyu ko suke da 'ya'ya don Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon kula da su bi ga bisa ga tsarin shari'a waɗanda suke ɗalibai suka sa jarabawa a gaba Allah ta'ala ya ba su nasara waɗanda ba su da aikin yi suke neman aikin yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su hanya ta halalta rayuwa waɗanda suke da aikin yi Allah subhanahu wa ta'ala ya musu jagoranci a ciki wanda suke yan kasuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci kasuwancinsu waɗanda suke manoma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin noman nasu waɗanda suke neman admission Allah subhanahu subhanahu wa ya ba su mai albarka waɗanda ba su da lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya ya kuma sa jinya da suka yi zakkan jiki ne mu a ɗaiɗaikunmu a ko'ina muke a matsayinmu na al'ummar musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatu da muke da shi a matsayinmu na al'umma a najeriyance ko a arewacin ci Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana yan uwanmu musulmai da ke yamma maso arewacin ƙasar nan ko in ce arewa maso yammacin kasar nan Allah subhanahu wataala ya kara kawo musu dauki jarrabawa da ake ciki sauki na samuwa mun gode wa Allah subhanahu wataala akan saukin sace-sace da garkuwa da mutane da kisan kai da ake amma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen sa gaba ɗaya Allah ta'ala ya kawo ƙarshen waɗannan fitintinu da jarabawa gaba ɗaya waɗanda suke yi Allah subhanahu wata'ala ya shirye su su daina waɗanda ba za su gyaru ba Allah ta'ala ya takaita fitinar a kansu ya sa duk abin da suka kula wutar ta kona su da kansu waɗanda suke cikin mu a matsayin musulmai ko 'yan arewa suke murna da rashin tsaro Allah ta'ala ya shirye su idan ba za su shirye ba Allah ta'ala ya bai da fitinar rashin tsaron a kansu su kadai wanda yake jin daɗi da abin da yake faruwa na rashin tsaro Allah ta'ala ka fi mu saninsa Allah ka shirye shi idan ba zai shiryu ba ya Allah ta'ala ka jarabe shi da wadda fitina shi kadai waɗanda kuma suke damuwa da fitinar suke tsayawa tsayi wadaka, da addu'a da duk abin da ya sawwaka Allah ya kawo ƙarshen ta to Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare babu laifi mu duba da tambayoyinku gabanin tambayoyi an samu karin kafafun watsa labarai da suka ɗauki nauyin wannan tafsiri ɗin a karatu na karshe da muka saya an samu kafofin watsa labarai guda 28 wanda aka sanar kamar kwana uku da ya wuce akwai capital fm 92.9 abuja na karshe to an samu ƙarin na 29 wanda inspector general of police muhammad adamu ya ɗauki nauyi Uh, nta nasarawa state state dinsa kenan uh, nta kefi channel 11 nasarawa state daga 7:30 na dare insha Allah ta'ala za a rika sanyawa wato bayan sallan magariba an sha ruwa kenan gabanin isha uh, sai kuma na 30 jiya na yi magana akan mutanen nta sun zo wato channel 5 akan an ba su fili amma an rasa mai daukan nauyi to na yi maganan bayan darasi wani ɗaya daga cikin yan uwanmu da suka ɗauki nauyin wajen guda hudu ko biyar a baya ya kara cewa wannan din ma ya haɗa zai ɗauki nauyi allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna shine Allah shehu abubakar na 31 an samu nta hausa channel 165 abuja tafsirin mata shi kuma daga karfe 8 da rabi na dare zuwa abin da allah ya kaddara wanda ya dauki nauyi ko in ce muhammad magaji and family Allah ya biya su da gidan aljanna an samu na 32 BRC FM gama wa Bauchi so ina ga mu taba samun da 28 ba a tafsiri da ake amma albarkar da Allah ya sa bana har an samu 32 kafofin watsa labarai da suka dauki nauyi don a isar da sakon kalan lahu kana rasulullahi duk wanda suka taimaka Allah ya biya su da gidan aljanna kafofin kuma Allah ala ya saka musu da alkhairi kuma alhamdulillah sako yana isa saboda duk su jihohin da ke arewacin ƙasar nan ko ina za a ce ana jin tafsiri kuma alhamdulillah haka ake fata kuma shi zaman tafsiri haka yake ayoyi muke bi idan suka samu kowa za su sa ne su murje shi kuma wallahi no apology a tafsirin qur'ani wallahi no apology duk mutumin da ya tsaya gaba ga aya ko yi wa qur'ani ta'addanci ko sunna wallahi za mu sa giredin ƙur'ani mu musu ƙarfi wallahi ba apology muna da kyautata lafazi muna ta lafazi mu faɗi magana amma wallahi akan faɗan abin da muka fahimta in kaga ka jajanta to baka san mu bane wanda ya san mu ya san ba haka muke ba wallahi duk wanda ya san ya san ba haka nake ba in dai grader ce sai dan ba a samu gaba ba amma kowa ana murkusa shi kuma wallahi kowa ya ji ya murkusu gaba aka samu wata gaba wallahi giredan za ta kare ji haka tafsiri yake kai adama baya taba ka qur'ani ana taba shi ma mai jawo ayoyin ai baya bari sa ni ne fasara qur'anin baya bari na to kuma zai bari ba wani wanda a cikin mu za a yi tafsirin qur'ani a tashi bai ji qur'anin ya mangaje shi ba idan ka ji ya mangaje ka sai ka gode Allah ka ce alhamdulillah yau na ji kuskure na in gyara a ba mu a tafsiri inda wai ko barazana za ta samu daina tafsiri ko da ba kuma san mu ba inda barazana na sa kar a yi tafsiri da tuntunin mu da su adin ba kuma san mu ba mu tun 1988 da muka fara harkar addini haka ake yin ta amma duk wanda kaga ba a taba ba to gabace bata zo aka same shi a daidai ba amma duk wanda aka samu a daidai in dai qur'ani ne to za a sa sa a wuce ba ma muzantawa ba ma kausasa lafazi muna yin lafazi mai daɗi ko ba a fahimta amma duka wai don hikimar a ji kuskuren a gyara ne amma when it comes to faɗan gaskiya to in baka sanni ba ya dace ka sanni insha alhamdulillah <laughs> in sakon ya isa mu daɗi muke ji daɗi muke ji ni ina driving pleasure na ji sako ya isa yadda ake bukata insha Allah ta'ala Allah ya kawo wata gaba da wani sako zai isa insha Allah Qur'ani ya ƙara sa greda in ya bi kan aran ma mu burkusa da aran ma in ya biyo kanmu mu burkusa kanmu in ya biyo kanku da kuke nan mu sa muku giredar wanda baya nan idan ya biyo kansa shi ma mu mangaje shi da giredar to haka ake tafsiri ta yaya za a ni da nake fasara bai bar ni bai bar araba ba kuma kai zata kai zai barka ka ba ba ne mutum Allah ta'ala ya kawo inda za a ci gaba da murku mu mu gyara bismillah arama ko da yake muna da tambayoyi ma tukun nago akwai tambayoyin ku bari mu duba abin da ya sauka ga su dan dai tambayoyin suna yawa kuma baya yiwa duka mu bi su sai dai ai abin da ya sauka wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya ji kan iyayen mu gaba ɗaya malam Ah, wato malam a duk lokacin da nake alwala ko sallah wani lokaci shedan yakan bijiro mun da sha'awa har takan sa al'aura ta ta motsa shin menene hukuncin sallata ko alwalata akwai hadisi a sahihu muslim hadisi na 127 da annabi tsira da aminci tabbata a gari cewa inna allaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi ah. fiye halitta ya ce Allah ya yi afuwa wa al'ummar annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi dukkan abin da ran mutum ya bijiro masa yake ji kamar ko na sha'awa ko wani tunani matukar mutum bai faɗi abin ko ya aikata ba to Allah subhanahu ta'ala ya yafe masa akwai al'adukar na imamun nawawi rahmatullahi alai shafi 345 zuwa da bakwai yake cewa hadithun nafs ma'afuwun bittifaƙil ulama rahmatullahi alaihim abinda zuciyarka ke bijiro maka da shi matukar baka aikata laifi ba matukar baka yi ba to duk malamai sun yi ittifaki Allah ba zai kama ka da shi ba so da haka in ka ji wani tunani mai muni ko wani abu na sha'awa ya zo matukar babu wani abin da ka aikata kawai tunanin ne ya zo sai ka nemi tsarin Allah daga tunani na haramun ko wanda baka ki so to Allah subhanahu wata'ala ba zai kama ka da shi ba Allah ba zai kama ka da shi ba sannan na biyu baya ga wannan yana da kuma matukar muhimmanci in wani abu ya fita a ka to sai ka ta alwala wanda kuma yake tsarki na in abu da ya shafi mazi ne shine a wanke al'aura gaba daya ba najasa ce mughallaza ba a wurin ko da a jikin wando ne mutum ya sa ruwa ya goge ya sake alwala insha Allah ta'ala wannan yayi wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum akramakallah Allah ya saka wa malam da alheri malam shin akwai hadisin da ya ce wai 'yan kasuwa za su shiga wuta amma banda masu tsoron Allah ban san hadisin da ya ce 'yan kasuwa za su shiga wuta kai tsaye ba na san dai hadisi a cikin sahiha hadisi na 994 da annabi tsira da aminci su tabbata a gare cewa inna tujjara humul fujjar illa manittaka wa barra wa sadaq annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace inna tujjar attajirai attajirai a fassaran larabci ba wa iya nufin kawai mai kudi ba iya nufin dan kasuwa masu tijara kenan sune tujjar to at-tujjar sai aka ce humul fujjar ana iya samun fajirai a cikinsu. su waɗanda suke ƙara kuɗin kaya ko kuma su ƙara algus a ciki man gyaɗa a saka wani kamu a ciki a yi ko za a sai da mai a haɗa da kananzir ko da wani mai wanda ya fi shi sauki ko wani abin da ya kama da wannan duka akwai irinsu to annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ya ce waɗannan su ne fajirai sai ce illa manittaka wa sadaka wa barra wa fi riwayatin illa manittaka wa barra wa sadaka amma banda wanda ya takawa yayi nagarta kuma ya gaskiya wanda yi wannan to baya cikin fajirai akwai kuma hadisi da ya zo a cikin sunan na imam at-tirmidhi rahmatullahi alai a hadisi na 1209 da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ke cewa ah, inna tujjar ah, ma'al anbiya was siddiqina wash shuhada التاجر الصدوق الأمين wa النبيين والصديقين shuhada. wato ɗan kasuwa attajir a saduq wanda yake mai gaskiya al'amin mai riƙon amana gobe kiyama annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yana tare da annabawa da siddiƙai da kuma shahidai tare da fa annabawa a cikin aljanna siddiƙi na da irin su abubakar siddiq radiyallahu anhum wa shuhada da shahidai irin su Mus'ab bin Umair irin su Hanzatu bin Abi irin su Hanzatu bin Hanzatu ghasilul mala'ika waɗannan masu daraja a nabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace lallai yan kasuwa wanda suke da gaskiya masu rubin amana suna tare da su shi yasa kasuwanci bil hakika akwai alkhairi da yawa a cikinsa. musamman ga wanda ya taba Allah ya jarabe mun yi kasuwanci da dama kuma mutum ya san albarka cikin kasuwa babu wata hanya da ta kai kasuwanci neman hanyar cin abinci ta fi kowanne daɗi in dai mutum zai yi kasuwanci ya kiyaye ka'ida hanyar kasuwa a duk hanyoyin sana'a babu wani abin da ya kai shi kawo wa mutum kuɗi da zai samu kuma ya samu halal cikin sauƙi ya ci halal ɗin baya ga wannan in kuma rufin asiri ne to sai sana'ar hannu so alhamdulillah duka mutum ya gwada sana'ar hannu na gaya muku ni tela ne kuma makaniki ne da ina makanikancin mashin amma yanzu ma kuma ai makanikin kwamfuta ne kaga ai ko a gyaran kwamfuta mutum ya zauna insha'Allah ta'ala ai zan ci tuwo yasa ba wai qala Allah qala rasulullahi kadai muka yi ba shi qala Allah qala rasulullahi kyauta muke yin sa ba ma nasalukum alaiki min ajir in ya illa alalla babu wani wanda isa duk duniya ya ce ta ba mu kwabo da idan mu yi wa'azi shi wannan fi lahi ne idan zamu nemi tuwo kuma to muna da sana'ar da muka iya ba wayo ba a babin godewa Allah subhanahu wataala ya yi digirin farko a ya yi na biyu na biyun ya ƙara yin na biyun na biyu sannan ya yi na uku duk jami'o'in da ake ji da su a duniya a boko babu wanda ban shiga cikinta na yi karatu ba tun daga massachusetts institute of technology a boston a america ina da certificate dinta harvard university na yi course a ciki ina da certificate cambridge university na yi course ina da certificate dukka a hanyar fasahar zamani ba tun na nake ban nace ka kawo wanda ya duwa da naguwan da muka yi na haɗa ka da aiki sau kaga kenan ko ajiyewa muka yi a gefe muka buɗe shago insha Allah za mu ci tuwo shi yasa ba wai qala Allah qala rasulullah kadai muka iya ba in abokan ne to ko ana mun fi karfin ka shi abokan mun fi karfin mutum ba wai qala Allah qala rasulullah abokan ma mun yi in muka kalli dama muna gane mu ba makafi ba ne babu sun mun buku mun umyo in an kalli ta hagun insha Allah ta'ala za a ci tuwo kuma zan iya kasuwanci zan yi yarurruka da dama a kasuwanci banda yaren najeriya zan yi kasuwanci da turanci zan yi da larabci kaga duk kasashen laraba na shiga zan yi larabci kuma zan yi kasuwa insha Allah ta'ala kuma na yi kasuwa da larabci ba wai zan yi bane na taɓa yin ta abin muna da tsawon kana kuma za mu koma wannan Allah ta'ala ya samu wani lafiya wannan yace assalamu alaikum malam na haddace alqur'ani walhamdulillah amma don Allah malam yayi zan yi na iya irin haddar ka wacce kake yi da lambobi wallahu ta'ala a'lam ba wajibi bane haddace qur'anin da aiki da shi shine wajibi Allah ta'ala ya taimake mu eh, wannan yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a ah, malam ni ne nake neman wata kuma shaidan ya taba shiga tsakaninmu da ita amma ta amince yanzu tana sha'awar addinin musulunci kuma tana so mu yi aure malam za mu iya yin aure eh akwai fatawa a cikin fatawar islamiyya juzi'i na uku shafin 247 na cewa ya halatta ku yi aure da ita amma na farko kamar da kafa za ta musulunta wannan abu ne mai kyau amma musulunci ya halattar hata da auren ahlul kitab amma anan idan zata ta musulunta ya halatta dogaro da hadisin ummu sulaim da abu talha da ya ce idan yana son ta da aure ta ce ba na son komai in zaka musulunta sadaki na ne addinin musulunci me ke faruwa ya amince ya musulunta kuma shi ne matsayin sadakinta ita ce mamar anas bin malik radiyallahu anhu ta ce mahari al-islam sadaki na shine addinin musulunci in kan musulunta to komai yayi kyau so da aka ya halatta idan ta ce za ta musulunta wannan ba laifi ba ne na biyu kuma laifin da kuka yi tsakaninka da ita wajibi ku tuba tsakaninku da Allah ga shi ko da cikin suratul furqan daga aya ta 68 da tara saba'in saba'in da ɗaya Allah ya gaya mana wajibcin tuba والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق سيتي ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا a waɗannan ayoyi Allah bayyana mana ma abin da yake zama wajibi sai an yi istibra'i jini daya idan ka duba fatawar islamiyya juzu'i na uku da bakwai za ka ga jini ɗaya wajibi ne don a tabbatar da cewa mahaifan ba ta ɗauke da komai Allah ta'ala ya ƙara muku shirya na ga saboda ƙarancin lokaci sai mu dakata a nan ko Ah, jiya da ikon Allah muna cikin suratul baqara mun yi aya ta 178 akan da muka tsaya shine ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu ah, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilayhi bi ihsan dhalika takhfifun min rabbikum wa rahmah famani ita da ba da zalika falahu azabun Aliyu, wannan a kanta jiya muka yi karatu gaba ɗaya kan muhimmanci ko wajibcin kisasi kuma muka yi nasiha ga waɗanda suke da mulki musamman alƙalai in an kai ƙara gabansu aka ce wane ya kashe wane na ganganci kar su kula da wanda ya kisan ko wanda aka kashe dan waye ko dan mai mulki ne ko dan talaka su tabbatar an yi adalci duk wanda ya zubar da jini na ganganci shari'a ta ba da dama shi ma a tura shi inda ya tura dan uwansa in gidan sai fasa shi ma a raba shi da nasa in hannu ne ko haƙori ko kunne ko hanci shi ma a raba shi da nasa wannan duk addinin musulunci ya karanta inda a yau jihohinmu da ƙasa gaba ɗaya ɗan adam iya da yaƙinin in ya yi ganganci ya yi kisan kai shi ma ba zai zauna a duniya ba ina tabbatar muku da Allah ayoyin Allah gaskiya ne kisan kai da ake a Najeriya zai ragu da kashi 95 cikin ɗari don a kasar mu kisan kan gangancin ya yi yawa a filin kwallo ana kisan kai sabanin kawai tim din kwallon kafa yara suna kisan kai waɗanda suke migogi ko 'yan tasha ga 'yan bangan siyasa yanzu ana da su garuruwa kala-kala akwai 'yan kalare akwai 'yan tsara suka akwai 'yan daba akwai ƙauraye ne ko kyamare ne ko menene duka akwai su ko'ina kowa da irin nasu waɗannan yaran yawanci 'ya'yan talakawa ne ake cin amanar jahilcinsu da rashin shi da rashin sanin ya kamatansu mutum ya tara su yana ɗan siyasa ya rika ba su makamai su zama mahaukata su zagi kowa su ainihin ɗauki makami su kashe wane su shiga gida ana alwala su soki mace su wuce daga sun shigo layi kowa guduwa yake shi wanda ya wannan ko babu ɗansa guda ɗaya da yake yi duk yadda kai ɗansa ba zai yi ba ba zai kuma yadda ɗansa ya yi ba amma zai sa 'ya'yan talakawa babu wani cin amana da wasu daga cikin 'yan siyasa suke da ya kai wannan shine bai takaita akan cin amana ta ɗaya mulki bai ya koma hatta 'ya'yan talakawa ana cin amana da su an samu yaro bayi da hankali ya yi karatu bai ci jarabawan ba da kire kammala secondary school ya shiga cikin 'yan neko generation karatun ba iya waye ba ba bai je jami'a ba za a ba shi dubu biyu ko dubu uku zai iya kisan kai zai iya komai hakika wannan cin amana ce wajibi ne ga duk wanda yake harka ta siyasa ko yake neman mulki ya sani allah yake bayarwa in yana bukatar jami'an tsaro ya je samu masu alhakin bashi ba na jami'an tsaro in babu akwai private institution da suke da jami'an tsaro da mutum zai iya zuwa ya dauki ma'aikata ya yi aiki da su biya ake kaman kowa wannan ya fi sauki ka dauki wanda yake aikin sa ne tsaro a biya shi ya maka aiki ba a dauki ƴaƴan talakawa da ya dace a ce wasu daga cikin su ya dace a ce suna medicine muna tsammanin su zama eh, likitoci wasu suna karanta a ce engineering wani muna bukatar ya zama masanin tattalin arziki saboda mu gaida zamu bunƙasa arewa yau ga shi dan arewa Allah ya ba mu mass ba ma aiki da shi ga mu da population amma gonaki an daina noma kowa baya son noma mun dogara da iya abin da ake samu a mai a harkar noma kaɗai abin da brazil ke samu ya fi abin da najeriya ke samu a harkar mai gaba daya kuma a noma ne kuma allah ba mu kasar jiha ta lagos yanzu a najeriya abin da suke samu internally generated revenue a wata baya gaza biliyan talatin da biyu. idan ka ɗauki lagos kaɗai duk abin da nake samu internally generated ya fi dukkan jihohin arewacin najeriya idan ka cire ainihin eh, in ka cire ogun state ka cire delta ka cire rivers waɗannan jihohi guda uku abin da lagos ke samu ya fi dukkan sauran jihohi guda 32 na najeriya amma land ɗin lagos gaba ɗaya filin da suke da shi bai kai kashi ɗaya cikin goma sha bakwai ɗin borno state ba mafi kankantan jiha a Najeriya a arewa shine Gombe state da ce mafi kankanta a Najeriya gaba ɗaya ita ce Lagos dukkaninta 3000 square meters ne kilometers da kada Gombe 20,000 ne da yanka amma Lagos 3,000 ne so Gombe da take yar auta ma arewa a girman land ta ninka Lagos sau goma sau shida har da yanka amma gashi Allah ya bamu ba abin da muke yi yara sun lalace ba karatu babu tarbiyya ba su fahimci komai ba ana wautar da su ana ba su dubu ɗaya dubu biyu dubu uku ba su san ciwon kansu ba an waye gari har iyayensu suke zagi yaro zai zagi ubansa yaro zai zagi uwarsa uwar ba ta sai ce yayi yayi ya bari ya bari ba to kaga akwai fitina ta kauna a cikin aljanna a cikin al'umma kaga yaron da ya zagi uwarsa ya zagi ubansa idan ya gamu da aran ma bai zage shi ba an samu matsala idan ya zagi aran ma sai ka ce alhamdulillah abu yayi kyau saboda ya tabbata cewa shi shedani ne to haka fa muke ciki a arewa ga fili Allah ya ba mu a haka kuma jihar Borno ita ce babba ba jihar Neje ita ce mafi girman jiha a arewacin a Najeriya gaba daya tukunna Borno ta zo na biyu ga manyan jihohi irin Kaduna suna da nan, ga Taraba misali ga Zamfara duka lan ne amma maimakon mu ci ribar ni'imar da Allah ta'ala ya mana amma ina ba ba son wannan yara wasu halima a ba su aiki su rika zuwa aiki a wata suna daukan dubu hamsin ba su so gare ya zauna a bakin hanya ya yi musu ya yi taɗi ya yi bangar siyasa a rika ba shi naira dubu uku a wata zuciya ta mutu da irin wannan ba za a samar da irin su a ramma ba ba zai yi a same su ba so wajibi ne mu yi wa kanmu fada wajibi ne arewa mu duba halin da muke ciki halin da muke ciki na akwai barazana a cikinsa matuƙa da gaske tattalin arzikin ya bar mu zaman lafiyan yana nema ya bar mu jarrabawa da dama ana cikinta kuma haƙƙi ne na kowa sai ya bada da gudumawa a gyara amma duk wanda yake zaton bai shafe shi ba har yana murna da abun to idan bala'in ya tashi kowa yake handamewa fitintun da muka gani a ƙasar nan ai waɗanda suke innocent mutane shafe sun fi yawa Allah ta'ala ya samu wanye lafiya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hmm. بسم الله الرحمن الرحيم hmm. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله يسعدك الخير Allah ya ce ci gaba da aya ta 179 dori akan taje suna da alaƙa da juna Allah ya ce walakum kuna da shi fil su cikin ɗaukan fansa hayatin akwai rayuwa ya ulil albab ya ku ma'abota hankali eh, la'allakum ana fatan na za ku samu takawa wannan aya na da alaƙa da baya wa nan lakum ɗin nan asali khabarun ne muqaddam mubtada kuma muakhar don haka in zaka jera magana a ka'ida na li'irabi sai ka ce hayatun lakum fil qisasi ya ulil albabi la'allakum tattaquna sai zama hayatun shine muftada'a, lakum kuma shine khabar nasa amma sai aka yi taqdimin khabar kuma aka yi ta'khirin muftada'a. saboda iya magana ta qur'ani mafhum tayyib da Allah yace wa lakum kuna da shi fil qisasi a cikin ɗaukan fansa a cikin ɗaukan fansa shine law of equality in punishment wannan fansa da ake wane da gangan ya kashe wane da gangan ya harbe wane da gangan ya ɗauki wuka ya soka wane sai a kai shi gaban alƙali alƙali sai tabbatar a cikin takaitaccen lokaci an yi hukunci ba irin a yanzu a ce matsala ta kai shekara uku a kotu ba ta kai shekara ɗaya a kotu ana bugawa justice delayed is justice denied duk inda aka yi dilayin adalci to ana dinayin mutane da dama ne mai yiwa wanda ya zaluncin in aka yi dilayin ya mara su kuma bai ɗanɗana azaba irin wacce ɗan uwansa ya ɗanɗana da kashe shi ba ke sa babu alkhairi wajen dilayin hukunci musamman ya shafi jini ko ya shafi mutuncin al'umma saboda akwai abubuwan da a musulunci ba a wasa da su shine dima da arab da almal waɗannan ababe guda uku idan kai wa alkali ya tabbatar da gaggawa a kotunsu an yi hukunci kuma kar ya kuskura ta kowane ɓangare ya ɗaga ƙafa in an ya ce a'a da doka ta faɗa haka za a yi idan alkali suka yi wannan ƙoƙarin tsayawa tsayuwar daka cikin taimakon Allah irin waɗannan ta'addanci kashi 95 cikin ɗari a kazan nan za ka neme shi karasa don duk kasar da ake wannan mutum in an ba shi kuɗin ma ya yi ba zai yi ba yanzu ka je saudiya ka ba mutum riyal miliyan ɗari ka ce je ya da wuka ana gani ko mai ka ba shi ba da kai zai fara fada kuma dan kar ma yayi laifi shi zai yi reporting ɗinka wajen jami'an tsaro ga abin da wani ya zo gaya mun kar wani abu fara ɗauka ya shafe ni babu wani wanda zai saboda mai saboda kasan in kai za a maka dokar tana aiki to amma duk inda aka zauna doka ba ta aiki mutane nawa ake kashewa a harka a hutu ana tankafen na siyasa ko a harkar kwallon kafa ko kuma ganganci da mota duk waɗannan ana yi yanzu irin filin a ce a shiga ƙauye kawai a buɗe wuta a kashe kowa da kowa ka rasa ma wanda ya me yake nema mutum ya rasa ma me wani yake nema to shi sa dole waɗanda ake kai ƙara gabansu su tabbatar an yi adalci kuma a gaggauta yinsa a tabbatar daga an kai za a yanke hukuncin ka je ka ga abin mamaki yadda aka sa malamai suke alƙalanci a saudiya irin su su dai su su rai duka su kowa babban alƙali ne suna alƙalanci za a kai gaban mutum cikin sati ɗaya za a ga babban hukunci an yi an kammala ana zuwa daga an faɗi sakamako shi kenan to yasa ana gwada wannan yana da kyau kuma kar a kashe ɗanka ka ce a shi kenan ai kisan ganganci ne allah ya isa kar ka yi ka kai ƙara dole sai mun koyi ɗabi'ar kai ƙara jama'ar da ba sa tsoron Allah ba sa mutunta ƙur'ani da suna za su gyara duk wanda ya yi wani abu da bai dace ba aka je kotu aka ɗaure shi to za a ga da yawa sun shiga taitayinsu wani ya je aka masa hukuncin kisa za a shiga taitayi su amma wajibi ne haka baya yiwa sai waɗanda ake kai ƙara gaba gare su suna tabbatar da babu ɗaga ƙafa duk wanda ya laifi za a yi hukunci a kansa to yi Allah ya ce to a cikin kisasi akwai hayatun rayuwa wato rayuwa da ake nufi a cikin kisasi shi ne in wane ya kisa aka kashe shi akwai rayuwa wata irin rayuwa kashe shi da aka yi to zai hana mutane miliyoyi ƙara yin laifin yanzu daga mun haƙura da mai laifi ɗaya ɗaya aka sadaukar da shi aka bari aka mar hukunci to yanzu duk wanda ke najeriya sai ce to fa a kotu yanzu fa abun ya canja wani fa kaga da shi muke an risa shi yanzu hukuncin kisa to za ga kowa ya ajiye makamin ya ɓoye ba wanda zai je kare shi to shine hayatun da. daga an kwatanta implementing hukuncin to duk wani mai ganganci zai daina kuma a gwada a gani ai ƙur'ani gaskiya ne ba ma cikin jama'ar da muke kokwantan ingancin ƙur'ani ba ma tambayan ba ma kalubalantan Allah akan ko me yayi duk abin Allah ya faɗa mun yadda da shi mun yi imani da shi a kwatanta a gani Allah ya ce walakun fil kisasi hayatun in a cikin kisasin nan to akwai rayuwa rayuwar shine daga an yi hukunci da kowa zai shiga taitayinsa amma a yanzu sai ka tashi a jiha guda baka taba ganin ranar da aka yanke wani hukuncin kisa don yayi ba in ma an yanke ba da lokaci haka abin zai su kurkucin aka yi wasa kuma abin da zai baka takaici waɗanda suke kalubalantar musulunci da wannan ba su suke ruwan bama bamai a ƙasashen duniya asiriya sun kashe dubu biyar 570 a nan yaman an kai sama da saba'in amma a musulunci wannan punishment din manufarsa shine ya ba da tsoro kada gaba a yi laifin don daga an yi hukunci wa mutum ɗaya to duk mai laifin zai ja da baya shi yasa Allah ya ce akwai hayatun akwai rayuwa a ciki so idan muke zama kuma ba da ganganci yayi ba me ya dace a yi ya zama mutum kisan ya faru tsautsayi ya faru ba da ganganci ya kashe mutum ba a wannan hali mai dace a yi na'am ko a yafe ko ya biya diya amma wanne fi dacewa a yi idan zai ba da diyan shi ya fi dacewa saboda ko da bai da kuskuren to nan gaba zai kara kiyayewa shi ne ƙur'ani ya ja hankalinmu akan ba da diya din in babu zai ba da diya sannan zai iya yanta baiwa ko ya azumi guda sittin. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية ودية مسلمة إلى أهله إلا صدقوا hmm. to to alhamdulillah cikin suratul nisa aya ta 92 aran ma ya kawo Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin baya halatta ga mu'mini ay yaqtula mu'minan ya kashe mu'mini illa khata'a sai a bangaren kuskure wa man katala mu'minan khata'an wanda ya kisa a kuskure fa tahriru raqabatin mu'mina zai yanta baiwa idan babu baiwa din akwai da wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu wannan baiwa za a dauka a mika zuwa ga ƴan uwan wanda aka kashe ta za a dauka illa ay yasaddaqu wa in kana min qaumin aduwwun lakum aduwwun lakum huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun فدية فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ba da mun ba kuma ya isa ba ai kawai na yi so yin ishara ne amma arama sai aka dan masa dan allura ka san shi arama da qur'ani yadda ka san allura ne daga an taba za ka ga kamar an yi allura inda ya kawo din ya isa kawai ina so na yi ishara ga sauran hukuncin ne saboda lokaci a ka'ida shine za a ba da baiwa in baiwa bai yi ba mai za a yi za a yanta baya in babu shi ne Allah ya ce wa ne ne yajid fasiyamu aini mutatabi'ain taubatan min Allah ne karshen ayar zai yi azumin wata biyu a jere ita bai ainihin diya kuma zai ba yan uwan wanda aka kashe in ya bada diya ya ba da haƙƙin wanda ya kashe yin kuma azumi ko ‘yanta baiwa wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Tona shi ne ƙa'ida, ga tambayoyi akan hukuncin diya, to kaddara an samu wani ɗan elemen na ganganci amma bai hoto ƙararra ganganci ba amma akwai ɗan zargi kaɗan a ciki. Sai ya zama ‘yan uwan wanda a kashe suka ce to mun yi afuwa ba sai an kashe wani ba a karɓi diya ya yi ko bai yi ba wannan ijima'in malamai ya yi. To ga tambaya mutum ne yake tuka mota sai fita da motar a guje kuma tayin motar ta kwambo ne ba su da kyau sai yana mummunan gudu da mota sai hatsari mutane suka rasu a cikin motar ba dai kawai da gangan kashe su amma gudu yake ya wuce limit na tafiyar da ya dace a mota me a haƙƙi da ke kansa ya yi gaggaci amma in ya roƙi alfarma 'yan uwan shi wanda aka kashe suka ce za su karbi diya ya yi ko bai yi ba a nan ya yi inda su sun amince suka ce za su karbi diya ya yi mafu yi ko da akwai ɗan elemen na zargi to matsala shi ne yanzu ba a yin isasin kuma ba a ba da diya yasa akwai wata makala muhimmiya ta sheikh muhammad bin salih al-usaimin al-wahabi at-tamimi rahmatullahi alai mai sunanta a ahkamun ahakamu hakamu ahkamu hawadithis sayyarat wato hukunce hukuncen auto accidents rulings on auto accidents ya fitar da hukunce hukunce muhimmai an buga ta a ranar 12 ga watan sha'aban shekara ta 1409 a cikin mujallata jami'atu imami sa'ud al-islamiyya muhimmiyar risala ce aka abin da ya shafi diyya da kisasi tana da matukar muhimmanci ya ka hukunce hukunce da dama akan al'amarin cewa in akwai ganganci to kaddara kuma kana tuka mota ba ka gudu kawai sai kofar mota da kanta sai ta bude wakila wanda ke gefe ne dan mannu a jikin sai faɗi ya rasu shi kuma wannan mai ra'ayi amma a zahiri ba inda aka ga laifin ka kai mai tuka mota amma shi ya faɗi kuma kai kake tukawa yayin za a yi a wannan hali a magana mafi inganci babu kisasi babu diya babu azumci duka guda uku ibn Uthaymeen rahimahullah ya ce babu to kaddara kuma wani abu ne zai faru da mota masalan kana tafiya sai ka ga wani zai yi kanku da trailer sai ka kauce don ka kubutar da rayukan waɗanda suke ciki kauce wanda kai don ka kauce masa babu ganganci ta kowane bangare sai ka fada rami sai aka yi rasuwa a mota amma kai kayi ne don ka kauce wani hatsari akwai kisasi ko babu akwai diya ko babu a magana mafi inganci za a yi bincike gama haka na farko kana cikin gajiya kake tuka motar da har yasa kake hamma sai aka samu baka gaji ba na biyu kana jin yunwa kuma ka ci gaba da tukin an samu kana jin yunwa tun yunwa na isa ka hatsarin nan to sai ka yi jiya sai ka samu babu yunwa na uku motar ana cikin lafiyanta frequently yadda ya dace ana sabisin a tajin sun dace a yi tafiya da daga gari zuwa gari inda ka kama a eh, sun dace gabanin a yi tafiya tayin an duba su lafiya kalau a eh. to a wannan hali babu kisasi babu diya babu azumi amma aka samu kuskuren kaɗai tayin nan a ai bai dama a ce mutum ya kama hanya daga abuja zuwa kaduna da wannan tayin ba aibe yi ba to daga nan kuma nan diya ta hau kanka <laughs> diya ta hau mutum daga lokacin amma in babu kuma ya so ya kauce ne ba gangancin da ya yi so anan ba za a dora masa laifi ba sai a ce kaucewa da ya dan ya kubutar da rayukan fasinjojinsa anan ya zama muhusini ne ma ihsani yayi ba za a zarge shi ba saboda kokari yayi ya kubutar da rayukansu daga halaka so anan gurin ba za ma a zarge shi ba sai dai a masa godiya don ga kokarin da ya Allah kuma ya kawo jarrabawa amma babu ganganci nasa ta kowane irin bangare ke sa hukunce-hukuncen hatsari akan hanya akwai abin da ke ce ayyako na ah, ta'addin shine mutum yayi wani abu da yake ya zama very aggressive ko yawan gudu da mota ko kuma ya zama negligence shine bi na bi amdin akwai yanayi na ganganci ko bi tafridin akwai negligence a ciki ai bai dace aiki da na ba me yasa ya haka ko kuma halin da yake ciki na damuwa bai dace tuka mota ba duk a waɗannan halaye sai ya bada diyya sai ya yi azumi amma in ya zama koma bayan wannan ne kokari yake kubutar da mutane to anan ba za a dora masa yin diya ba da diya ko kisasi ko yin azumi ba duk waɗannan abubuwan sun fada a kansa mafu tayi waɗannan haƙoƙi inda fa ana bin su yadda nake ka gaya mana da mun ga al'amura sun daidaita matuƙa daga sai sun taimakon Allah subhanahu wataala inda ana bin su to amma bin ne yayi matuƙar karanci ba a bin su ba a kiyayewa bin yayi karanci so da haka wajibi ne ga waɗanda Allah ta'ala ya ba su amana ta su sa ido su ga an zartar da irin wannan hukuncin a tabbatar da cewa an raya jikokinmu an raya ƙasa duk mu kai matakin da duk wanda ya taɓa rai ya san ransa shi ma ba zai tsira ba amin ya hayyu ya kuma in aka zo nan ba a duba wani dan babba ne wani dan talaka ne a'a rai sunansa rai idan wanda dan wanda yafi kowa kuɗi a duniya ya taba dan wanda yafi kowa talauci a duniya ya dace shi ma ya san ransa rai ya taba kuma rai zai bi rai don haka Allah ya ce akwai rayuwa ya ulil albab ya ku masu hankali me yasa Allah ya ce ya ulil albab iya nufin ya ashabul uqul saboda ba mai gane hikimar da ke cikin rai da rai ido da ido kunne da kunne hanci da hanci sai me sai mai hankali shi sa waɗanda Allah bai ba su hankali ba ba su gada hikimar da ya sa Allah ya ce ai hukuncin ba shi sa saboda abun na bukatan hankali kasashe da dama a duniya sukan kalubalanci musulmai waye ce ai haka waye ce kusa dokar haka waye ce a ce kaza duk waɗannan ana yi ba dare ba rana so mai dalili kuma a wuraren nasu su ma suna da dokar tun da yanzu a duniya da ya kasa 65 ne ke da doka na hukuncin kisa in mutum ya yi wani abu yan ana iya kashe shi kuma jiya na muku bayani 61% na world population a wurin ake rayuwa amma ba wanda ake kalubalanta sai wanda ya ce a yi don addini amma wanda ya ce a yi don duniya aka muka ga dama to shi ba fi yi ba me a damuwa shi da shi musuluncin ne ba a so mu kuma insha Allah ta'ala yanzu muka fara shi la'allakum tattaquna Ibn abbas ya yace ai la'allakum tattaquna dima saboda ana fatan wannan doka zai sa ku yi kaffa kaffa cikin jini ba za ku rika ganganci wajen kashe mutane ba Allah ta'ala ya ba waɗanda aka ba su wannan alhaki daman yin wannan waɗanda suke zartar da hukunci da wanda suke alƙalanci dole su tsaya akan wannan idan kuma aka yi sake to gobe kiyama fa laifin zai komo kansu ne gobe kiyama duk inda aka taɓa ran mai rauni aka kawar da kai to waɗanda alhakin a yi hukunci ba su yi ba laifin a kansu yake karewa Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الله يسير كتب أنفر لدى أكنك أغريك إذا حضر أحدكم الموت إذا متوى تزوى ليونكم in taraka in ya bar khairan lil wasiyatu ya bar dukiya wasiya lil walidaini ga iyaye wal aqrabina da makusanta to ayi kokarin isar musu bil ma'ruf da kyautatawa amma wannan haqqan alal muttaqina ne haƙƙi ne akan masu takawa wannan haƙƙi ne akan mutane masu takawa ni da ku Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikin mutane masu takawa Allah ya ce kutiba ai kutiba ai furiba jiya aran ma ya kawo mana ayoyi misali ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu nan bakara nan da 183 da kuma can gaba idza bidai ne ila ajalin musamman faktubu 282 wadannan guda biyu sun ishe mu hujja na kalmar kutiba ay furiba wato an farlanta me alaƙar tsakanin rubutawa da farlantawa da har aka yi aiki da kalmar rubutawa a farlantawa malamai suka ce alaƙar a fili take saboda dukkan ma a yi qarra duk abin da aka rubuta shi to ya zama tabbataccen abu shi sa babu wani mataki na kiyaye abu kamar a ce an rubuta an yi dokumentin din sa an ajiye shi so wannan rubutu yana tabbatar da abu ne Mafu? tayi so kula ga wannan duk abin da aka rubuta to cikin taimakon Allah subhanahu ta'ala ya zama mai ya zama tabbataccen abu to shi za a aiki da kalmar kutiba ala wadani fu'ila ala wadani furiba wato ya ku kutiba alaikum ana iya saka wawan a kaddara ta amma saboda usulubin qur'ani bai ce wa kutiba alaikum ba sai kawo kutiba saboda wani lokaci aka fi ana gusar da shi don a dora maka alaƙar maganar gaba da baya tunda an yi maganar rasuwa to za a shiga maganar wasiya saboda wanda yake tsammanin barin duniya to yana buƙatar yayi wasiya don haka kutiba alaikum an farlanta a kanku idza hadara ahadakumul maut anan mutuwan ne fa'ili ai idza hadara al maut ahadakum ne idan mutuwa ta zo ga ɗayan ku amma saboda iya maganar qur'ani sai aka kawo fi'ili sai aka kawo maf'ulun bihi a matsayin mudafun wa mudafun ilayhi sai aka kawo fa'ili wannan iya magana ce na qur'ani don haka an farlanta akan kanku idan mutuwa ta zo wa ɗayanku ai shine mutum ya zo gargara yana zaton yana dabdabarin duniya in taraka khairan idan ya bar khair khair a nan wurin ibnu abbas radiyallahu anhu yake cewa shine dukiya mai yawa a dukiyar Allah ya kira da matsayin khair shine ya bar dukiya ta halal mai yawa sai yayi wasiya da wani bangaren dukiyar a taimaka wasu da ita idan iyayensa ba su da gadonsa sai a ba wa iyaye da 'yan uwa misali wannan yana magana akan wasiya da shine rubuta will iya cikin sunnonin da ayyusu suka mutu tsakanin musulmai inda ana kiyaye dokokin addini musulmi na rasuwa abin da za mu tambaya na farko shine me ina wasiyarsa take me da me yayi wasiya wasiyar ba akan dukiya ba ya dace wasiya a ina za a binne shi wa yake tsamma yake fatan ya masa sallah in bai nan waye ne Allah ya ji dan Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah lokacin da ya rasu a Jordan duk wannan wasiyar an samu ya ce idan ya rasu ‘ya'yansa da ba sa cikin garin da ya rasu kada a gaya musu rasuwansa sai an kai shi makabarta me dalili don faɗin zai sa a matsayinsu na ‘ya’yansu ce kar a kai shi makabarta a jira su kar a kai shi a jira isowansu su 'ya'yan? wannan jinkirin kuma ya zama an fada cikin bide an saba wa sunna saboda muhimmancin kai mamaci makabarta da gaggawa na biyu ya ce kada a kai shi sabuwar makabarta a kai shi tsohuwar makabarta na uku ya ce akwai abokinsa wane makwabcinsa ya mar sallah kuma ya wanke shi a wajen wankansa da wane da wane su taimaka masa a wankan in wane baya nan to wane ya wankan wane ya sallah duk waɗannan zaɓin sanda ya bayar ɗaya bayan ɗaya takaddunsa da yake da su iya da mataba ne babban labiri ya ce takaddun ya ba da su zuwa ga jami'ar musulunci da ke madina lokacin da nake karantarwa a jami'an ina shiga labirin duba takaddun suna na har yau takaddu ne nasa gaba ɗaya an ɗebo labirarin gaba ɗayansa an kawo shi madina ita ce wasu yadda ya yi suna nan a cikin labiri an ware bangare musamman cewa wannan na daga cikin wasiyar sheikh muhammad nasir rahimahullah da ya rasu aka gada kuma ko a yau ka shiga cikin jami'a ka je ka umara ka tafi madina ziyara in ka ji in labiri na kudu ba ka rama ka shiga ka gani duk wannan wasu ya rubuta komai nasa sanda da ya wasiyan ya za a yi da shi to yau sai a waye gare mutum ya rasu babu wani wasiya ko na baki babu bare na rubutu sai dai a zuwa na kame kame wane sallah abin mai wane sallah gara mana ustaz wane wa zai wanke shi a kowa na zaka ji a wallahi ba ni ba za a yi ta yi shi wasiya ta biyu da wannan aya ke magana in taraka khairan khairan shine almal alkafir ibnu abbas ya ce dukiya mai yawa duk mutumin da yake da dukiyar da yake da adadin ta ta fi karfin bukatuwa na necessity na familin to ba a so ya bar duniya sai ya yayi wasiya da wani ɓangare na dukiyar dan ai aikin alheri da ita bayan rasuwarsa in a rayuwarsa ne ce yi wasiya gobe a bayar kuma bai rasu ba gobe to wannan ba wasiya bane sunansa kyauta shi a rayuwa kyauta ne amma wasiya sai ba mutum ya rasu ake wanzar da ita shi sa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi don muhimmancin wasiya ga hadisi a bukhari na 2,233 yake cewa baya halatta ga musulmi ayyabi ta lailataini illa wa wasiyatuhu maktuba ku baya halatta musulmi ya yi kwana biyu awa 48 face iya da wasiya da ke rubuce wato daga yanzu da muke magana zuwa gobe jibi a sharuwa ruwa ka kuskura ce baka da wasiyar da ka rubuta annabi ya ce kwana biyu kaɗai ya isa daga jin maganar nan da kai gaba da gaba ko a rediyo ko a talabijin ko a wani wuri to annabi ya ce karka wuce fara biyu maka rubuta ba duk wani abu da gani muhimmi in baka gama ba dai ka dan sa dan ba da kaza da kaza da kaza wasu abun da ka tuna a cikin wani nake bin bashi wani iya bi na bashi wani yana kaza duk wani ana rubuta ba sai ka gama rana ɗaya ba amma dai ka fara rubutawa kuma ya zama a gidanka an sa akwai littafi kaza na wasiya ne in wani ya rasu duk wani bayani yana ciki in ma akwai abin da kake ga wasiya ne sirran ne na iyalanka ne sai ka raba biyu wannan wasiya ce ta al'umma wannan kuma iya ta iyalai na ne wanda iyalanka sai san sirrin me kake ciki yau akwai masu kudin da ba su yarda da su ba idan ya rasu ba a ma san me ya mallaka ba bari ƴaƴansa samu gadon ba su ma sani ba saboda 'ya'yan matar ma bai yarda da ita ba 'ya'yan ma bai yarda da su ba tsoron da ya rasu ba ma wanda ya san me da me mallaka duk wanda ke kan dukiyar baya da tsoron Allah sai ya zauna a kai shi kenan ba amma ba zaman tafiya ba Hmm, don ba za a yi tafiya a kan dukiyar haramun ba to wannan ka'ida ke da ya yace kar yayi kwana biyu face wasiya sara wurin kuma wannan bautar gara basa ne Allah ya bamu yin wasiya mutum ya ce in ya rasu kashi biyar cikin ɗarin dukiyarsa ko kashi biyu ko kashi goma wata falala ce Allah ya bamu ga hadisi nan da yake koda cikin sunan na ibnu sahih ibnu majah ta hakikin sheikh muhammad nasir ibn wannan hadisi na 2190 da nabi tsira da aminci sabbata a gare shi yake cewa inna allaha tasaddaqa alaikum bi thuluthi amwalikum inda wafatikum ziyada fi a'malikum manzo Allah yace Allah ya muku sadaka da kashi ɗaya cikin ukun dukiyar ku wato 1 over 3 cewa ku yi wasiyan wannan akalla 1 over 3 ko kuma alal aksar mafiya yawa 1 over 3 in kun rasu wannan zai kara muku ribar tafiya in kun yi wasiyar dukiya kuna rasuwa sai kara muku ribar tafiya sai ku je can ana wanzarwa sai ku ga kawai a wurin Allah muku promotion take kawai sauran 2 over 3 a yanka su yi ta fama da shi da zuriyarka amma 1 over 3 nan annabi ya ce in kai wannan kanka kai wa sadaka sai ka je lahira ka gane ka taimaki kanka in ba za ka iya 1 over 3 ba ko 1 over 10 kai kai ko 5 over 10 kai ga hadisin sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu riwaya na bukhari mashhurin hadisi hadisi na 1295 da nabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya zo gaishe shi bai da lafiya da ya fahimci kaman ciwon ajali ne sai ce mazan Allah a fa'ata saddaq bi sai mali shi mazan Allah zan iya sadaka na yi wasiya da kashi biyu cikin ukun dukiyata kamar a ce ya bar miliyan uku ya bada miliyan biyu mazan Allah ya ce a'a yi yawa sai ce a fa'ata saddaq bi shatri mali zan iya bada sadaka rabin dukiyar a miliyan uku na bada sadaka 1.5 rabin miliyan ɗaya da rabi na barwa magada na nasu yassa guda ɗaya ne a lokacin annabi ya ce rabi ma ya ɗan yawa sai ce to a fa'ata saddaq shin zan iya yin sadaka da me bi thuluth zan iya sadaka da 1 over 3 sai annabi ya ce fasuluth fasulusu kafir sulisun ma da yana da dan yawa sai bai hana shi sulisun ba sai ya bar shi da wannan ya tabbata in za ka yi wasiyya son samu kada ya wuce 1 over 3 kashi da cikin uku don a ƙarshen hadisin kuma sai bayyana in kuma kai ma hannu baka hannu ƙwarya ne dan uwa ne to nan ba a dora maka ba sai ka yi wasiyar ka ne maka wanka da inda za a binne ka da wanda kake bi bashi da wanda ke bi addini ba ya dora mutum abin da ba zai iya ba ana magana ga waɗanda suke suka ci suka koshi wanda daga ka gaishe ka gansa bulbul kaman tonton ka san ya sunansa yaro to irin wannan ake magana shi sa manzo Allah ya ce fa innaka an tadhara warathataka aghniya khairun min an tadharahum alatan yatakaffafuna an-nas manzo Allah ya ce wasu albuna ibn ka bar magadanka suna da dan wadata shi ya fi da ka basu a cikin kuncin talauci suna yawo suna roƙo so da haka 1 over 3 kashi da cin uku kada ka wuce wannan sai tabbatar da shi akan kashi da cin uku yayi to wannan gara basa ne in aka yi wani obasirin sai ka yi bayanin me za a yi shi sa wani hadisi riwaya na ibnu majah hadisin 242 annabi tsira da abinci sabbata a garshe kan da mu ayyuka na alkhairi da ya dace mu yi da dukiyar ko mu ce ayi koda bayan rayuwar mu ne yake cewa inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa salati ba'da mautih ilman allama wa nashara aw waladan salihan taraka aw musafan warasa aw masjidan bana aw baitan libni sabil bana aw naharan ajra aw sadaqa tasaddaqa biha fi hayati qabla mawtihi waɗannan guda bakwai annabi ya ce sai a yi aiki da su su ne abinda za a maka gina masallatai inda ake bukata gina makarantuwa inda ake bukata tonan bohul ne ko rijiya ne gina gidan baki ne gidan marayu za a yi expansion din masallaci Ka ce na ba masallacin annur duk wannan ya halatta sai a sarrafa maka yadda aka ga ya dace ba za ka gane amfanin abin ba sai ka je can to a yanzu 'ya'ya an ba su ba tarbiyya an bar gado gadon a kotu yake karewa wajen rabo sai an yi shekara ɗaya da rabi ana rikicin raba shi ana raba shi tukunna wani abin da zai na farko sai buɗe gidan hotel ɗin rawa kuma kana can ba kamar tarbiyya ba yana tura ma kamishin sabon Allah kuma haka zai zauna shekara goma sha ɗaya bai taɓa tuno ka yace Allah ya ji kanka ba ko masallaci ne yake wuce ji an ce Allah ya ji kan mu shi ba ma sha amin saboda duniya ta yi kyau kuma kai ka bar kanka ba kai wasiya ba shi sa nabi ya ce mu yi koda na kashi ɗaya cikin uku in ya maka yawa ɗaya cikin biyar in ya yawa kashi ɗaya cikin goma ita dukiyar wani lokaci ba yawan ta ake kula da shi ba albarkatta idan Allah ya albarkace ta ko kaɗan ne sai ga ta yi tasiri sai Allah ya ce lilwali dai a yi wasiya ɗin zuwa ga iyaye wasu malamai suka ce ana ba wa iyaye kuɗi kuma na wasiya bayan an rasu bayan su magada ne sai suka ce wannan ayar suna ga ai an soke hukuncinta saboda ƙur'ani yana iya soke hukunci kamar yadda Allah ya bayyana mana a wasu wurare adam ma ba mu ko misali Manan ننسخ ayatin آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها wannan cikin suratul baqara ayata, mun wuce ta ma a baya 106 kenan ma nansakh min ayatin aw nunsaha na'ti bi khairin minha aw mithliha ba ma soke wata aya ko mu shafe ta face mun zo da wanda tafi ta alkhairi ko kuma cikin ra'adi aya ta 39 da yace yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab sai ta uku kuma tana nan koda cikin suratul nahl aya ta 101 da yake cewa idza baddalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil qalu inna ma anta muftar zaka Allah yana goge wani hukunci tabbatar da wani sai suka ce suna ga an goge wannan bangaren ayar da aka ce kai wasiya a bawa iyayenka kuɗi don iyaye magada ne babanka in yana rayu kar gashi yana da kashi da cikin shida mamarka na da kashi daya cikin shida so ta za a musu wasiya sai suka ce an soke ta da aya ta cikin suratun nisa aya ta bakwai lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna ibnu usaimin rahmatullahi ke ce ba a soke ta ba an kira walidain a nan wurin dalili shine ai iyayen kala kala ne idan akwai bambancin addini kai kana musulmi babanka baya ciki zai ci gadon ka ba zai ci ba amma saboda tausayi sai kace a bashi kashi ɗaya cikin goma in karasu ai ta yi amfani aya so aljam'u kuma aula min tarji aw nas aka yi jam'i tsakanin su ke fi daraja so da haka akwai iyayen da ba addini da yake da su ba kuma haƙƙi ne a kyautata musu tunda ba su da gadon ka in karasu to sai kai wasiya a taimaka musu da 1 over 3 ko 1 over 20 ko 1 over ma 50 na abin da ka mallaka kaga kenan ayat ta yi amfani ya fi mai gaggawan cewa an soke ta wal akrabi da makusanta sune ƴaƴan baffanunka baffanunka ne kawunanka ne yayunka ne kannanka ne wanda ba su da gadonka dalilin ƴaƴanka sun sha makance su su ma sai a basu kuma Allah ya ce bil ma'ruf idan za a yi wannan kai da kyautatawa ka ware ka ce misali akwai ina da rufin asiri ga ƴan uwana ba su da hali in na rasu gida na waje kaza na ba su a ba su wannan babu damuwa waje kaza na ba su wance na ba ta kaza wane na ba shi kaza in kara su sai a cire wannan a gado to zai rufa musu asiri taimakon da kake musu da kake raye in ma ba ka raye zai dore dalilin kadarar da ka ba su amma in ba kai wannan ba kai ka tafi ba sa gadon ka ƴaƴanka da iyalanka ke gado su kuma za ka ba su koma gidan jiya sai sai addini ce to ka dan yi wasiyan wani abu da za a taimaka wa ƴan uwanka da ka saba taimako yau da kullum ka iya wariya ka ce waɗanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya abba farnuna da suke raye da kawure na ga ɗan abin da na ware musu insha Allah yana da muhimmanci Allah ya ce haƙƙan alal muttaqina wannan abu muhimmi ne haƙƙi ne ga masu takawa duk mai takawa baya wasa da wannan karantarwa da ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin masu takawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam